ga watan uku shekara ta da ashirin shida. wannan shine majalisinmu na shida, kuma majalisi na ƙarshe insha Allah ta'ala a cikin darussanmu na wannan shekara na tafsirin Alƙur'ani mai girma a darasin da ya gabata muna nan a cikin suratul baqara mun tsaya akan aya ta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 Na'am, wannan aya mun ji kaɗan daga cikin abubuwan da ta kunsa a cikin darasin da ya gabata, cewa duk wanda ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar ɗa'a da biyayya ga Allah, kuma ya kyautata aiki, ya yi ihsani a wurin aiki, falahu azruhu inda rabbihi, to wannan sakamakon shi yana wurin Ubangijin shi. Allah ya aje mai zai je ya samu abin shi, wala khawfun alaihim duk wanda suka sifanti da wannan sifar kuma ba su da wani abin tsoro da suke jin tsoro a gaba wala hum yahzanun kuma ba su da wani abu da zai sa musu damuwa da bakin ciki a baya da za su bari wannan ayar tana da daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun a millata ibrahima hanifa a can Allah maɗaukacin sarki a wannan ayar Allah ya yi magana a kan sifar wanda ya cancanci ya zama ɗan aljanna saɓanin watan da'awar da Yahudawa suke yi da Nasara ta cewa su ne za su shiga aljanna Ya ka ba da sifa to shi yasa a nan Allah ya tabbatar mana cewa ba a shiga aljanna sai da addini sannan kuma babu wanda ya fi kyakkyawan addini duk wanda zai yi da'awar addini to babu addinin da ya fi kyau fiye da wanda yake aslama waje lillah ya miƙa wuya ga Allah addinin yake yi na gaske ba wai abin da ya ga dama yake zaɓa ya yi a addinin ba abin da kuma bai mai ya bari ba to babu mafi kyan addini a cikin al'umma gaba ɗaya fiye da wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah sannan wa huwa muhsinun ya kyautata aiki ya yi aiki kamar yadda Allah ya ce sannan kuma ya yi aiki don Allah da neman yarda Allah da haka wannan ayar ta zo ta sake tabbatar mana da wannan sifar na cewa babu wanda zai yi da'awar addini fiye da wanda ya tsaya akan waɗannan sifofin su ne sifar mai addini na ƙarshe sannan a ciki sai Allah ya ƙara a wannan ayar da cewa wata ba a millata Ibrahim Hanifa, sannan mutum ya bi hanyar annabi Ibrahim, miƙaƙƙiyar hanya, wadda ta ƙunshi kauce ma duk wani abu na shirka da kuma tsayuwa a kan tauhidin Allah. Da haka hanyar annabi Ibrahim ita ma ta ƙunshi aslama wajahahu lillah wa huwa muhsinun. Shi yasa sai Allah ya haɗa wannan sifofin guda biyu da cewa kuma mutum ya bi hanyar annabi Ibrahim. Wata hanya ce ta annabi Ibrahim ita ce miƙa wuya ga Allah, shi sa Allah ya faɗa mana, iz ƙala lahu rabbuhu aslim, ƙala aslamtu li rabbil alami, na miƙa wuya ga Ubangijin halittu, na miƙa wuya ga Allah shi ne mimman aslama wajahahu lillah. Da haka Allah ya ambaci annabi Ibrahim saboda shi ne jagoran masu miƙa wuya ga Allah. shine wanda in Allah ya ce a yi ko zuciyar shi tana so ko ba ta so ko ta yi mai daɗi ko ba ta yi mai daɗi ba kai tsaye yake miƙa wuya zuwa ga hukuncin Allah kamar yadda ya gabata a baya a misalin da ya wuce yadda Allah ya umarce shi da ya yanka ɗa kuma ya kamo ɗan ya danne zai yanka sai da ya miƙa wuya aslama wajahu lillahi Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin da shi da ɗan gaba ɗaya kowa ya miƙa wuya ga Allah kawai a zartar da hukuncin Allah sai Allah ya ce wa fadainahu bi zirhin awin sai muka fanshi ɗan da wani abin yanka mai girma muka kawo abin da za a fanshe shi da shi inda bai yi wannan miƙa wuyar ba ya tafi akan zai yi aikin ɗari bisa ɗari da ya saba ma Allah da kuma Allah ba zai bashi ba da kuma wannan hukuncin ba a ɗauke mai shi ba yana nan akan saba ma Allah amma da Allah ya ga zuciyar shi ya ga miƙa wuya ga Allah sai Allah ya soke wannan hukuncin sai ya canza mai da hukuncin da yake so wanda zai yi daɗi da ran shi sama da wannan hukuncin da aka ɗora mai na ya yanka abin da yake so ya shekara da shekaru har ya tsufa ba shi da ɗa yana addu'a yana roƙon Allah Allah ka bani ɗa Allah ka azurta ni da ɗa bayan ya gama zama dattijo lokacin da aka yi mai bishara da ɗaɗin matar shi kanta abinda take faɗa kenan cewa yaya za mu samu ɗa bayan mun kai wannan matakin ba na haihuwa ga mijina ya tsufa amma Allah ya ba shi ɗa a haka saboda Allah yana so ya gwada shi ya miƙa wuya aslama wajahu lillah ko kuwa a'a Allah ce ya ɗauko ɗan ya yanka shi kuma ya ɗauko ɗin ya ɗauko ya sa wuka ya danne shi ya ɗora wuka zai yanka ɗin sannan Allah ya dakatar da shi da wannan shine miƙa wuya ga Allah aslama wajahu lillah wa huwa muhsinun sannan a wurin aikin ya zama akwai insani. kyautata aiki duk wani aiki da za ka yi in za ka bauta ma Allah ka tsaya ka yi iyakar iyawarka a bautar Allah in za ka yi aikin Allah ka tsaya ka yi aiki iyakar iyawarka ka kyautata shi kada ya zamanto abin da za ka yi na Allah shi ne mara kyau abin da za ka yi kuma naka na rayuwa na yau da kullum shi ne mai kyau abin da za ka bayar don Allah na sadaka shi ne mara kyau wanda ba a so abin da za ka yi kuma naka shi ne mai kyau to kada wannan babu ihsani a cikin wannan aikin wa huwa muhsinun shine ka kyautata aiki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu al dhabha wa liyuhidda ahadukum shafaratahu wa liyurihda bihatahu manzo Allah ya ce Allah ya wajabta yin ihsani kyautatawa akan komai duk abin da zaka yi ka tsaya ka kyautata abin ka yi mai kyau kada ka yi abin da yake mara kyau a ko za zaka aikata manzo Allah ya ce ko kisa za ku yi ku kyautata kisan kada ku yi kisa mara kyau ko dabba za ku yanka manzo Allah ya ce ku wasa wuka da kyau ta yadda in za ku yanka ta za ku yanka ta cikin sauƙi ba ku dinga tirza wuƙa a wuyanta sai ta wahala ba sannan idan za ku yanka ta ɗin ma manzo Allah ya ce ku kwantar da dabba ku yi a huci a tsanake, babu maka ta da ƙasa babu wahalar da ita ku kyautata aikin to wannan duk abin da za ku yi manzo Allah ya ce Allah ya wajabta kyautatawa ballantana sana'arka kana aiki kana sana'a ka tsaya ka yi iyakar iyawarka wurin kyautata aikinka duk wanda ya ga kayi mai aiki ya san cewa wannan ya iya kyautata aiki shi ne ka tabal ihsana ala kulli shay haka aiki idan aiki ne aka ɗauke ka za ka yi aiki duk wanda ya ga aikinka ya san cewa kana iya kyautata aiki ta wane yana kyautata aiki ya shiga cikin wahuwa muhsinun yana da ihsani a cikin ayyukan shi gaba ɗaya idan karantarwa ce za ka yi ka yi ihsani a wurin karantarwa an ɗauke ka karantarwa ka ba karantarwa haƙƙinta ka yi ihsani ka kyautata ka yi abin da yake ya kamata a yi wurin fahimtar da wanda kake so ka fahimtar duka wannan yana cikin aslama wata hahulillahi wa huwa muhsinun ka yi ihsani a komai kowane irin aiki ne aka ɗauke ka in shara ne in aiki ne na hannu na sana'a ka kyautata aiki ka yi aiki mai kyau bayan ka miƙa wuya zuwa ga Allah ga kuma wa huwa muhsinun ka yi ihsani a ibada ka yi ihsani a mu'amalarka da mutane ka yi ihsani a sana'arka da kake yi da neman kuɗinka da kake yi to wannan shine haƙiƙanin musulmi na gaske shine haƙiƙanin musulmi na haƙiƙa shi yasa duk abin da ya saba ma insani a cikin komai ake kautar da shi daga addini da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo ya shiga kasuwa yana duba wani da ya tara tarin abinci da ya tsoma hannun shi a cikin abincin ya ji ƙasan a jiƙe ke manzan Allah ce ma haza ya sahibu ta'am me ya kuma wannan ya alhushi kuma sama a jike sama a bushe ƙasa a jiƙe. ya ce ai ya rasulallah wallahi ruwa ne ruwan sama ne ya taɓa Fazala ce, Me yasa baka fito da wanda ruwan saman ya taɓa ba ka sa shi yadda kowa zai gani? Fazala ce, Man zashana samin minna. Duk wanda ya ha'ince mu baya cikin mu, duk wanda bai kyautata aiki ba, to baya tare da mu. Daka musulmin gaske kyautata aiki yake yi a komai duk abin da zai yana tsayawa ya ga ya kyautata abin da zai yi saboda ya cika waɗannan sifofin guda biyu na shiga aljanna aslama wajhahu lahi wa huwa muslimun sai zama waccan da'awar da yahudawa suka yi sun saba mata a aikace ba su miƙa wuya ga Allah ba saboda mun ga yadda annabawa suke fama da su a ce su yi suke a ce su saurara a ce sami'na wa a asaina to kaga nan ba su zama cikin balaman man aslama wajhahu lillahi ba sifa ɗaya ta 'yan aljanna ta faɗa a kansu sannan wa huwa muhsinun kyautata aiki shi ma mun ga yadda suke ma'alla ha'inci a cikin littafin Allah wanda zai yi ha'inci a littafin Allah a ne ba zai yi ha'inci ba wanda zai zo ya canza littafin Allah yuharrifuna al-kalima an mawadhihi yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi sana yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila wani akwai kyautatawa a cikin wannan aikin babu kyautatawa a ciki da aka sun rasa sharuɗan aljanna gaba ɗaya da aka lissafa a nan idan waccan da awadda suka yi Allah ya karyata mana ita na cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan au nasara saboda ga sifar aljannar Allah ya kawo sannan kuma ba su iya ɗaukan ko ɗaya daga cikin sifofin guda biyu kowace sun saba mata to haka a cikin wannan al'ummar duk wanda ya da'awar aljanna duk wanda ya da'awar su ne 'yan aljanna to za a hukunta shi da wannan sifar za a ga ya ni kauyen shi ga Allah yake ya yake bin dokokin Allah ko ya kai matakin da ma shi yanzu ya kai haƙiƙa ne ma bai da shari'a a kan shi ina aslama wajen hulun lahi yake ya fice daga ciki tintini yanzu bai miƙa wuya ga Allah ba Allah ya ce ai sallah ya ce shi ya kai haƙiƙa ba zai yi ba Allah ya ce kada a yi shaye-shaye kada a sha giya shi ya ce ya kai haƙiƙa zai sha giya to kaga aslama wajen hulun lahi ta riga ta sauka a kan shi me ya rage sai a ga wahuwa muhsinun a aikin shi akwai ihsani baya ibadar ma balle a san a ibadar akwai ihsani a mu'amalar shi da mutane akwai insani? a ayyukan shi da sana'o'in shi da na yau da kullun akwai insani? duk wanda ya bijire ma Allah bai miƙa wuya ga Allah ba to ba za a sami insani a cikin ayyukan shi ba ba zai yiwu ya zama mai insani kuma ya bijire ma dokokin Allah ba to sai zama babu wanda zai iya ɗaukan wannan sifar ta cewa ya cancanta ya zama cikin 'yan aljanna sai wanda ya haɗa waɗannan sifofin gaba ɗaya bin Allah sau da ƙafa sannan kuma kyautata al'amura gaba ɗaya na rayuwa da insani a ciki sannan da insani ga bayin Allah bayan ihsani na aiki da ibada da sana'a da komai ƙoƙarin ihsani ga bayan Allah kana kyautata musu wannan shine ɗabi'a ta wanda ya sifantu da sifa ta 'yan aljanna duk wanda ya wata da'awa wadda ba wannan ba ta saba ma wannan sifar sai a faɗa mai kamar yadda Allah ya faɗa ma Yahudawa da Nasara tilka amaniyuhum wannan burin ku ne kawai kuke yi amma babu haƙiƙa babu kuma tabbatar sifar da Allah maɗaukacin sarki ya bayar. Da haka wannan ayar tana tabbatar mana da cewa ba a samun aljanna sai da aiki, ba da awar baki take kai mutum zuwa ga aljanna ba, kuma duk wanda ya yi da'awa ta wani matsayi mai girma, matuƙar aikin shi bai tabbatar da wannan da'awar ba, to ya yi kamanceceniya da Yahudawa da Nasara. Duk wanda ya da'awar su ne masoya Allah, duk wanda ya da'awar su ne masoya annabi, duk wanda ya da'awar su ne ‘yan aljanna, kuma aka duba aikin shi aka ga aikin shi bai yi daidai da wannan ba, to wannan ya yi kamanceceniya da Yahudawa da Nasara. Su ne suka ce, Lai yadda kula jannata illa man kana hudan au nasara kuma aka ba da sifa aka ga sifar ba ta yi daidai da aikinsu ba. Daga ko a cikin al'ummar manzan Allah mutum ya yi da'awa aka kalli aikin shi aka ga ya saba, to sai a ce wannan ba Yahude ne ko ba Nasari, mana ya yi koyi da Yahudawa, ya yi koyi da Nasara, waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya hana mu mu yi koyi da su a tabbatacciyar sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na'am. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نعم سي الله مدعوكتين سركية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب bayan a ayar da ta gabata Allah ya kawo mana Yahudawa da Nasara ya su a wata kalma da suka yi tarayya a ciki su duka wata kalma sai suka yi tarayya su duka kowanne yana cewa su ne ‘yan aljanna wa yahudu wan nasara wa yahudu wa ƙalulan ya dukulal illa man kana hudan au nasara yahudawa suna cewa ba mai shiga aljanna sai ba yahudi nasara suna cewa ba mai shiga aljanna sai ba nasari wannan kalma sai wadda suka haɗu a kanta su biyu kowanne yana da awar awarma shi wannan kalmar to nan sai munasaba ta sa sai Allah kuma ya kawo inda suka rabu a can suna da awar kalma ɗaya a nan kuma aka raba sun raba gari tsakanin yahudawa da kuma nasara saboda kada waccan kalmar da aka faɗa a baya ta sa mutum ya ɗauka cewa ai wasu al'umma ne wanda a haɗa suke ba sa rabuwa ‘yan uwan juna ne saboda gashi kowanne a cikinsu yana cewa shi kaɗai ne ɗan aljanna to saboda a kawar da wannan wahamin sai Allah ya ce wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay yahudawa suna cewa nasara ba komai bane su ba akan komai suke ba bana suna aikin banza ne wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay su ma nasara suna cewa yahudawa ba kan komai suke ba mana ba sa kan wani abu na gaskiya ingantacce wanda za a iya ɗaukan shi a matsayin addini mana waɗancan sun kora addinin waɗancan waɗancan ma sun kora addinin waɗancan yahudawa ba su yadda da addinin nasara ba nasara ma ba su yadda da addinin yahudawa ba Abin da ya sa yahudawa ba su yadda da addinin nasara ba saboda addinin nasara ya gini ne akan annabtar annabi isa alaihi salam su kuma yahudawa ba ma su yadda da annabtar annabi isa ba balma suna zage shi suna aibanta shi da mummunar magana wadda su kansu nasaran ba su da amsar da za su iya bayarwa akan wannan sukar da suke yi ma annabi isa sai da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da wahayin alƙur'ani aka yi bayani filla-filla dangane da annabi isa alaihi salam sannan su ma kansu suka gane wane ne annabi isa amma wurin yahudawa suna sukan shi da cewa an haife shi babu uba don haka zina aka yi aka haife shi shi ne mummunar kalmar da suke jefawa akan annabi isa alaihi salam kuma wannan kalma ce wadda su kuma nasaran ba za su iya kare ta ba ba su da wani dalili da za su iya karewa cewa ga abin da ya faru aka haife shi amma da Allah ya aiko manzan Allah sai aka zo aka warware bayanin filla-filla aka samar da aka yi bayanin yadda aka samar da annabi isa alaihi salam to a can su suna inkari suna sukar shi suna aibanta shi suna aibanta mahaifiyar shi shi yasa farkon lokacin da ta zo da shi zuwa ga bani Isra'il abinda suka fara tuhumarta da shi kenan ya ukta harun ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya ya ke ‘yar uwar harun mahaifinki ba mutumin banza ba ne ya za ki zo da ɗa ki haihu baki aure ba alhalin mahaifinki ba mutumin banza ba wa ma kanat ummuki bagiya mahaifiyarki ba karuwa ba balle a ce gado kika yi kuma ki zo da ɗa da wannan kalmar suka fuskance ta ma'ana tuhumar zina tuhumar ɗan da ta zo da shi a matsayin ɗan zina don haka suka ƙi imani da annabtar annabi isa alaihi salam da aka yahudawa suka kasu gida biyu bani isra'il waɗansu suka yi imani da annabi isa saboda ganin irin mu'jizoji da Allah maɗaukakin sarki ya bashi wanda suke tabbatar da cewa lallai wannan annabi ne suka yi imani da shi waɗansu kuma suka tsaya a kan wancan ra'ayin suka butulce suka kafarce mishi da aka Allah ya ce fa'amana ta'ifatun min bani Isra'ila wa kafara ta'ifa sai wani ɓangare daga cikin bani Isra'ila suka yi imani da annabi Isa, wani bangare kuma suka kafarce mishi. Da aka kafarce wanda suka yi, sai suke ganin duk wanda ya bi shi, to wannan ya ba aikin banza. Da aka suke cewa laisatin nasara ala shai, nasara ba akan komai suke ba, addininsu ba komai ba ne. abin da suke tafiya a kai ba komai ba ne su kuma nasara su ma suka ce laisatil yahudu ala shai yahudawa ba a kan komai suke ba me yasa saboda Allah ya aiko annabi kuma annabin nan a cikin attaura an tabbatar da shi kuma abin da ya zo da shi na injila ciko ne ga abin da yake attaura amma kuma suka kafurce ma wannan annabin suka ibi. da haka wannan kafircewar ya kasance laisatil yahudu ala shay yahudawa su ma ba akan komai suke ba saboda imaninsu ya rushe sun kafirce ma annabi daga cikin annabawan Allah duk wanda ya kafirce ma annabi ɗaya kuwa daga cikin annabawan Allah to ya kafirce ma dukkanin annabawa shi yasa Allah yake tabbatarwa a cikin alqur'ani yace kazzabat adulil mursalin kazzabat samudul mursali adawa sun ƙaryata manzanni gaba ɗaya samudawa sun ƙaryata manzanni gaba ɗaya me yasa manzo ɗaya suka ƙaryata wanda aka aiko musu amma ƙaryata wannan manzo ɗin daidai yake da ƙaryata dukkanin manzanni gaba ɗaya daga wannan hukuncin nasara suka yi ma yahudawa da cewa laisatil yahudu ala shay yahudawa ba akan komai suke ba amma dukkansu gaba ɗayan da yahudawan da nasara kowa ya san inda matsalar shi take kowa ya san inda ƙaryar shi take a ciki da kowanne yana ganin wancan kafiri ne ya kafirce ma Allah wancan ma yana ganin wancan ne ya kafirce ma Allah bana dukkansu ba wanda ya yadda da imanin wani ba wanda ya yadda da addinin wani shine laysatin nasara ala shay wa nasara laisatil yahudu ala shay haka a wannan ayar Allah ya nuna mana irin yadda suke tifka da warwara a tsakaninsu yadda suke iyayya da adawa da take tsakanin yahudawa da kuma nasara tun a wancan tun a wancan lokacin daga a haka suka taso tun daga lokacin da aka samar da nasara kuma akwai yahudawa to a haka suka taso kowanne yana jin iyayya. da adawa akan ɗan uwan shi ƙari na biyu kuma na adawa tsakanin yahudawa da nasara shine mummunan itikadin da nasara suke da shi mummunar aƙidar da suke da ita na cewa an kashe annabi isa Wa ya kashe annabi isa a wurinsu yahudawa ne suka kashe annabi isa da haka wanda za a aiko maka annabi kuma ya kashe annabin naka akwai lokacin da za ka iya samu ya zama ka ƙaunace shi a cikin addininka ba zai taɓa yiwuwa ba duk ba nasaran da yake da aƙidar an kashe annabi isa kuma yana da aƙidar yahudawa ne suka kashe annabi isa to ta yaya zai iya yiwuwa kuma a samu haɗin kai da zaman lafiya tsakanin ba Yahude da Nasara. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Da haka dukkansu kowa yana tafiya a kan cewa laisatin Yahudu a lashai, wa ƙalatin Nasara laisatin Yahudu a lashai, wa ƙalatin Yahudu laisatin Nasara a lashai, Kowanne yana jifan ɗan uwan shi da cewa ba komai ba bane. Shi yasa a tun a can a baya duk lokacin da wasu suka samu daula a cikinsu. idan yahudawa suka samu daula to su ne za su kama nasara su kama kiristoci su azabtar da su iyakar azabtarwa in ka bi tarihi za ka ga duk inda suka samu ƙarfi to nasara su ne abin harinsu yana daga cikin abubuwa na kusa-kusa da Allah ya kawo mana shine a ashabul ukhdud su ne nasara na wannan lokacin da yadda waɗannan sarakunan na yahudawa suka rinka azabtar da su na ladina fatanul na wal mu'minat thumma lam yatubu falahun azabu jahannama wa azabul harib wuta aka rura kawai aka tara su kowa ya rinka zuwa da kanshi yana fadawa cikin wutar ana ƙona su haka yahudawa suke musu ƙarƙawan zamani to haka kuma duk lokacin da su kuma suka samu ƙarfi a kan yahudawa Da su ma haka suke azabtar da yahudawa lokacin da suka samu ƙarfi a baitul maqdis suka kama baitul maqdis kiristoci haka suka rinka kama yahudawa ana tara su a wurin bautansa ana ƙona su gaba ɗaya haka suka rinka azabtar da su to haka duka ba wanda yake samun dama akan ɗan uwan shi lokacin da mulkin coci yake da ƙarfi a ƙasashen turai haka aka rinka sa waɗannan mahakin ɗin ana kamo yahudawa ana ƙona su ana azabtar da su to haka suwa da sun samu dama akan waɗancan yasa cewa laisatil wa yahudu laisatil nasara ala shay' wa qalatin nasara laysat al-yahudu ala shay ba wai faɗan baki bane kawai yake tsayawa a aikata ma suna tabbaka wannan in sun sami dama akan junansu shine abin da ya ci gaba da faruwa na azabtar da juna da ƙoƙarin cewa sai an ɗauki fansa akan juna nasara suna ƙoƙarin sai sun ɗauki fansar jinin jesus akan yahudawa su kuma suna ƙoƙarin sai sun kawar da su kafirai ne sun zo da addinin da ya saba ma addinin da attaura ta tabbatar da shi to a haka suke rayuwa tsawon lokaci tsawon tarihi ba samu daidaituwa tsakanin Yahudawa da Nasara ba sai a baya-baya. A baya-baya ne aka fara samun daidaituwa bayan an fara samun ‘yan da'awatul islam su da'awar canji da gyara a cikin harkar addinin kiristanci suka fara da'awar wannan cewa sai an canza tsari sai an mai da addini mutane kowa ya rinka fahimtar addini ba wasu kawai su zauna sai su ne za su rinka fito ma mutane da abin da za su bauta ma Allah da shi ba. aka samu wannan canjin mai ƙarfi a ƙasashen turai a lokacin to wannan canjin da aka samu shi ne yasa suka fara ɗaukan abin da ya shafi attaura da injila suna mu'amala da ita har aka iya shigar da aƙidar akwai wasu mabade na yahudawa muhimmai guda uku wanda suka yi ƙoƙarin shigar da shi zuwa ga kiristoci na wancan lokacin wanda suka yadda da wannan aƙidar aƙidar ita ce a tabbatar da cewa yahudawa su ne sha'abullahil mukta su ne zaɓaɓɓun Allah a bayan ƙasa tabbatar da wannan aƙidar a cikin al'ummar nasara da suka yi imani da attaura da injila to wannan abin ya samu shiga sannan aka samu tabbatar da aƙida ta biyu shine al-misaqul ibrahimi cewa alƙawarin Allah da yayi da Annabi Ibrahim cewa Baitul Maqdis garin Yahudawa ne aka iya tabbatar da wannan aƙidar a cikin kiristoci suka yadda da ita sannan sai aƙida ta uku shine dawowar Annabi Isa tana da alaƙa ne da samar da ƙasar Yahudawa ta Baitul Maqdis. Da ka samar da ƙasar Yahudawa ta Baitul Maqdis, to wannan shi ne babbar hanya ta dawowar annabi Isa. Wayannan abubuwan guda uku su ne suka yi tasiri a waɗannan kiristocin da suke yankin Turai, suka gamsu da wannan aƙidar suka tsayu kuma wurin ganin cewa an samar da ƙasar Yahudawa, ta yadda samar da ƙasar Yahudawan zai taimaka wurin dawowar annabi Isa, domin sun tabbatar a cikin aƙidarsu cewa annabi Isa zai dawo ne a wannan yankin kuma zai sauka abin da suke ce mai haikalu Suleiman. Akwai haikal wanda suke ƙoƙarin cewa yanzu sai sun gina shi a Baitul Maqdis. wanda shi ne haikalu Suleiman wanda suke cewa an tabbatar musu kai tar wannan kan wannan haikal ɗin ne Annabi Isa zai sauko to wanda ya sa suka koma suka tsayi wurin ganin cewa sun taimaka ma Yahudawa sun samu wannan wurin an zauna ne alaƙar da ta haɗa su amma kafin wannan alaƙar kowa yana tafiya akan cewa قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء to wannan maslahar ita ce ta hada su na tabbatar da wannan i'tiqadin wanda suka yi tarayya a tsakanin yahudawa da kuma su waɗannan nasara akan wannan al'amarin shi yasa aka tsaya suka tsaya tsayin daka suka goya baya sai da aka samar da daula ta yahudawa a 19 48 aka samar da wannan daular a lokacin ba su da yankin kudus kuma yankin kudus ɗin ne hadafinsu daga ƙarshe daga baya a 1968-67 suka mamaye yankin kudus ɗin ya shigo ƙarƙashinsu amma da yana yankinsu daban yankin kuma kudus ɗin daban inda suke da'awar kafa haikalu suleiman ɗin a wurin to wannan shine babbar mahaɗarsu da ta haɗa su yasa ƙasashen kiristoci na duniya manya suka tsayu akan wannan aikin maimakon su tsayu akan abin da can iyayensu da kakanninsu suke na azabtar da yahudawa da kashe su sai suka canza wannan hadafin ya koma samar da wannan manufar saboda aƙidarsu da suke da ita a wurinsu ta tabbata shi yasa babu wani abu da yake damun Yahudawa a duniya a harkar Falastinawa irin matsalar cewa sai an samar da daula ƙasa ta Falastin mai zaman kanta shine abin da zamu ji da yawa ƙasashe suna tsayuwa a kai ƙasar Falastin sai ta samu to idan ƙasar Falastin sai ta samu kuma asalin ƙasar Falastin ɗin a wancan lokacin na baya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta raba rigima a 1967, to yankin Kudus yana cikin ƙasar Falasɗin. To shi ne abin da ba sa taɓa yarda da shi. Kuma babu wani abu da musulmi a duniya za su yi mafi amfani da Falasɗinawa irin tabbatar da ƙasar Falasɗin mai zaman kanta. ba wani abu da za a iya ma falastinawa da ya wuce wannan tabbatar da duniya ta yadda wannan ƙasa ce mai zaman kanta waccan ma su je can su ma ƙasa ce mai zaman kanta amma ga iyakar kowace ƙasa tana da mulkinta mai zaman kanta ba wannan zaman na tuɗeɗe ya tsakani ba to shine abin da yahudawa a duniya ba sa so abin da ya fi musu tashin hankali shi yasa a duniya in ka bi tarihi na baya-bayan nan za ka ga duk lokacin da tsabiyar kafa ƙasar Falastin ta tashi a duniya da ƙarfi to sai ka ga wani babban al'amari ya faru a duniya wanda zai ɗauke hankalin mutanen duniya daga kan wannan ƙabiyar duk lokacin da ƙasashen duniya suka yi taso da ƙarfinsu akan a tabbatar da daular Falastin. To ana fara wannan abin ana cikin wannan abin za ka ga wani babban al'amari wanda zai ɗauke hankalin duniya ya fara a cikin duniya. Sai hankali ya kau daga wannan al'amari. Hatta waɗannan yaƙe-yaƙen da kake gani, galibinsu suna da alaƙa da irin wannan abu. Hatta harin 11 September yana da alaƙa da daular Falastin. da duk wanda yake bibiyar tarihi da abin da ya taso akan a lokacin akan wannan ƙaziyyar ta daulatu Falastin. Da ƙasashe da aka samu masu yawa na turawa da na ba wanda ba na musulmi ba suka fara sa ƙuri'a goyon baya akan daulatu Falastin. to wani abu sai kaga ya faɗo, wanda duniya gaba ɗaya hankalinta zai ɗauke daga kan wannan abu. daga ƙarshe sai a sake dawowa kuma a fara daga farko ma babu wani al'amari mafi mahimmanci don ka ware wasu mutane kana ba su makami su yi faɗa su yaƙi wannan ba abin da zai haifar sai raunata ƙasar raunata su za a tsara yi faɗan da mutanen hamas suka yi a gaza ci gaba ya haifar ma gazan ko lalacewa yanzu ina gazan take tana ina babu ita sai kongaye kawai saman ƙasa ce mai zaman kanta fa da gwamnatinta mai zaman kanta kuma ƙasa ce can kuje mai zaman kanta daban ba ruwanmu da ku to kawai sai zama duka duniya sun mai da wannan abin na harkar yahudawa da falastinawa Amai mai da shi harkar kawai propaganda ta ƙasashen duniya duk wanda yake so ya ɗan ɗaga kai a cikin al'umma ko ya birge musulmi sai ya fito da wani abu a kan falastinawa kwana ɗaya biyu sai ya ɓace to haka ƙasashen duniya suke su ma haka in ƙasashen kafiran wanda aka ɓata mai rai yake da wata matsala da wata ƙasa sai ya nuna rashin goyon baya ga isra'ila sai an je an yi tattauna an yi kaza an yi kaza sannan ya dawo to sai zama ƙaziyya ce kawai ta siyasar baki ta ƙasashen duniya babu wani mutum haƙiƙatan akan falasɗinawa sai wanda zai tsayu a kan cewa sai ta zama daula sai ƙasar falasɗin ta zama ƙasa ne zaman kanta wannan shi ne mutum a duk wannan abin da ake yi duk wanda ba wannan ba to kawai yana faɗan tacar baki ne kawai da maganar magana mara amfani za ta amfani mutanen ƙasar da komai ba ba ta taimake su akan komai ba taimakon shine kowace ƙasa ta tsaya ta ɗauke ta a matsayin ƙasa mai zaman kanta kuma a ci gaba da mu'amala da ita a matsayin ƙasa mai zaman kanta kuma da iyakokinta masu zaman kansu wannan ne zai iya kawar da wannan amma ba haka ba duk abinda wani zai yi sai dai kawai ya yi abinda shi yake da maslaha a kai ya wuce da haka dukansu ba sa ganin juna da mutunci sai don wata maslaha ta haɗa su da haka kaga yahudawa sun haɗu da nasara za su yi wani abu to akwai wata maslaha sai mushtaraka wadda suka yi tarayya a kanta amma kowa yana da abin da yake da shi akan ɗan uwan shi a cikin zuciyar shi ba wai kawai kai tsaye ake yi ba naka Allah ya ce kazalika wa hum yatluna alkitab da yahudin da nasara fa duk suka suna faɗan wannan magana alhalin kuma suna karanta littafi mana suna karanta at-taura sun san abin da yake ciki sun san menene gaskiya amma duk da haka suke irin wannan magana da haka suna da littafi suna da attaura suna da inzila, ba zahilai ba ne ba marasa addini ba ne amma suke faɗan ire-iren waɗannan maganganu shi ne Allah ya zarge su wannan zargi ne cewa kuna da ilimi kuna da littafi kuma kuke zuwa da ire-iren waɗannan maganganun waɗanda ba su da tushe ba su da asali wanda jahilai ne ya kamata su rinka yi irin waɗannan maganganun ba masu ilimi ba amma ku da iliminku wahum yatluna kitab, alhalin da suke ciki suna karanta littafi suna karanta attaura suna karanta injila amma kuma suke jifan junansu da irin waɗannan miyagun maganganun waɗancan suna ƙaryata annabin waɗancan waɗancan suna ƙaryata annabin waɗancan waɗancan suna kore littafin waɗancan waɗancan suna kore littafin suna cewa ba kan komai suke ba sai Allah ya ce kazalika qala alladhina la na mithla qawlihim Allah ya ce to haka su ma waɗanda ba su da ilimi ba su san komai ba su ma haka suke faɗa irin wannan maganar da Yahudawa da Nasara suke faɗa. Suwaye marasa ilimin da ake nufi, waɗansu malamai suka ce waɗansu al'ummomi ne waɗanda suke kafin yahudawa da nasara waɗanda ba a ba su littafi ba su ne allazina la alamun to su ma haka suke kallon yahudawa da nasaran akan cewa su ma ba komai bane to wannan sifa ce ta jahilai ko kuma masu ilimi kuka zo kuka yi kamanceceniya da su maimakon a ce su sun yi kamanceceniya da jahilai sai aka ce jahilai sun yi kamanceceniya da su zalika qala ladina min qablihim misla qawlihim wanne ya zama abin zargi anan me ilimi yayi koyi da jahili ko kuwa a'a jahili me ilimi yayi jahilci shi ya koyi da jahilcin shi wanne ya fi mai ilimi ya yi jahilci jahili ya koya shi ya fi muni shi ne abin da aka faɗa musu a nan mana kuna da ilimi kuka zo kuka yi aikin jahilci har kuma allazina la ya'lamuna wanda ba su da ilimi su ma haka suke faɗa irin magana ku kamar mutum ne ya zo yi magana mai hankali mai ilimi ta wannan maganar ai ta 'yan tasha ce Bana ba irinka ya kamata a ji irin wannan maganar a bakinka ba. Magana ce ta waɗanda suke marasa ilimi, da aka ce musu kazalika ƙalar ladina min ƙabrihim, misla ƙaunihim. Haka waɗanda suke kafin su, waƙalladina la ya alamu na kai, waɗanda ba su da ilimi, su ma haka suke faɗan irin maganarsu. Amma waɗansu malamai suka ce, alladina la ya alamu na anan ana nufin kuffarul arab kafiran larabawa mushirikai. bana yadda yahudawa suke cewa laisatin nasara ala shay yadda nasara suke cewa laisatil yahudu ala shay to haka su ma suke cewa manzan Allah da mabiyan shi laisu ala shay su ma ba akan komai suke ba bana idan ku masu ilimi kun faɗi irin waɗannan to don waɗannan jahilai sun ce manzan Allah ba a kan komai yake ba to ai ba abin mamaki ba ne. ko da kuke da ilimi ma kun faɗa na 'yan jahiliya wanda ba su da wani annabi ba su da wani littafi daga kazalika tsalar alladhina la alamuna mitla ƙaulihim, daga kenan kamar nan zargi ne cewa da aka yi ko yahudawa da kuke faɗan wannan maganar bai kamata a ce kuma kuna faɗan irin waɗannan maganganun ba a matsayinku na masu ilimi to don waɗancan su kuma na kafirai waɗanda suke cewa ba su da addini suna bautar gumaka to faɗarsu ba ta kai munin taku faɗar da kuke yi ba akan ilimi Ina Allah ya faɗa mana kafirai suna cewa manzon Allah ba akan komai yake ba to wannan maganar tasu tana da muni amma munin ta bai kai munin maganar waɗancan waɗanda suke faɗan abin a cikin sani ba tare da jahilci ba da aka aka ce kazalika laya alladhina la ya'lamuna mithla ƙaunihim. da aka Allah ya ce fallahu yahkumu bainahum hum al-qiyamah Allah zai yi hukunci tsakaninsu ranar al Allah zai musu hukunci za a gane wane ne akan gaskiya wane ne akan bata wane ne ba kan komai yake ba wane ne kuma akan komai yake akwai hukunci da Allah zai yi a tsakani na gaba ɗaya wanda za a gane wane ne mai gaskiya wane ne ba akan gaskiya ba wannan kuma zai kasance ne yawmal malƙiyama a ranar alƙiyama ranar da Allah zai tashi dukkanin halittu ya tsayar da su yau mai kumun nasu ne rabbil alamin a ranar Allah zai yi hukunci za a tabbatar da wane ne akan gaskiya wane ne kuma akan ƙarya kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa inna ladina amanu wal na hadu wasabi'ina sabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah wayannan addinan gaba daya da yahudawa da masu imani mabiya manzon Allah sallallahu alaihi da yahudawa da tabi'awa da nasara da musulmawa gaba ɗaya. inna Allah yafsilu bainahu Allah zai yi hukunci zai rarrabe tsakaninsu za a gane su wane ne waɗanda suke akan gaskiya su wane ne waɗanda suke akan hata kamar inda Allah yake cewa qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwa al alim ka ce ubangiji zai haɗa mu gaba ɗaya ranar alkiyama yau mai yajima ukum li yau mil jam'i zalika yau mu tagabun Allah zai tattara mu duka Allah ya ce ma manzan Allah ka faɗa musu akwai ranar da za a tara mu mu duka sun ma yaftahu bainana bil sannan Allah ya hukunci a nan ma'anar hukumu Allah zai yi hukunci a tsakaninmu da gaskiya domin Allah ne hukunci ne kuma mai ilimi da akwai ranar hukunci akwai ranar da za a tantance cewa ni ne akan gaskiya ni ne akan daidai ni ne dan aljanna ni ne dan kaza akwai ranar da za a zo a yi hukunci na haƙiƙa yadda kowa zai gane matsayin shi kowa zai gane wane ne shi a wurin Allah subhanahu wata'ala za a gane man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun za a tantance a gaban Allah ranar alƙiyama shine wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun a cikin abin da suka kasance suna sassaɓawa akan shi wannan yace ni ne wancan yace ni ne wancan yace shi ne to wannan saɓanin da kuke yi Allah zai zo yayi hukunci a tantance wane ne akan daidai a tsakanin dukkanin masu saɓanin gaba daya sawa'un a tsakanin masu addinai daban-daban ne ko a cikin addinin ne masu da'awa daban-daban to akwai ranar da za a zo a yi hukunci akan duk saɓanin da ake yi a bayyana wane ne akan daidai wane ne akan gaskiya wane ne ya cancanta ya sami rahamar Allah wane ne kuma ya cancanci azabar Allah subhanahu wata'ala shine fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyama fi ma kano fihi yakhtalifun wannan ayar tana mana nuni akan fa'ida daga cikin fa'idoji masu daraja shine duk wanda Allah ya bashi sani akan abu kuma ya zamanto yana saba ma Allah akan wannan sanin to uƙubar shi da kuma laifin shi ya fi muni da girma fiye da wanda bai sani ba domin Allah ya kawo Yahudawa da Nasara sun faɗi kalma sannan ya kawo mushirikai sun faɗi kalma amma Allah ya zargi Yahudawa da Nasara akan wannan kalmar da suka faɗa saboda ne saboda hum yatluna alkitab saboda su suna da littafi suna da ilimi da haka duk wanda ya san abu kuma yake yi akan sani, yake saba ma Allah akan sani to munin aikin shi ya fi muni fiye da wanda yake aikata wannan aikin akan jahilci sannan yana daga cikin fa'idojin da wannan ayar take ɗauke da shi akwai faɗakarwa da kuma tsoratarwa ga muminai cewa kada ka kuskura ka tsaya a gaban Allah da wani abu da za a zarge ka a kan shi cewa kana karanta littafi amma kake kaza an aiko maka da manzan Allah amma kai kaza an aiko maka da ƙur'ani kuma kai kaza irin wannan tuhumar da ake mai Yahudawa, wa hum yatluna suna karanta littafi, to kai ma an saukar maka da littafi, an aiko maka da manzon Allah. Kada ka kuskura ka yi abin da za ka tsaya gaban Allah, Allah ya tuhume ka, cewa wai baka karanta Ƙur'ani ba ne, wai manzon Allah bai zo maka ba ne, to wannan tuhumar tana da girma, tana da nauyi. ita ce da mala'iku za su rinka mamaki a ƙofar wuta lokacin da aka zo da ‘yan wuta za a shigar da su. Alam ya kum rusulun minkum, wai ba a turo muku manzanni ba ne ku? Ina manzannin duk da aka turo aka yi ta aiko manzanni me suka yi? Mana suna mamaki wai manzannin ko ba su zo ba ne dai ake taho da ‘yan wuta haka ana shigar da su wuta. to kakka yadda a yi maka irin wannan zargin a ce manzan Allah bai zo ba ne al’ur’anin bai sauka ba ne ba ƙur'anin ne a garinku ba inda ake samun ƙur'anin da za a ga a dokokin Allah a ciki ba uzuri ba ne kuma za ka bayar ka ce kasuwa ta ɗauke ma hankali ba za a karɓi wannan uzurin ba ba za a karɓi uzurin ofis ya ɗauke ma hankali ba ba za a karɓi uzurin neman abinci ne ya ɗauke maka hankali ba za tuhume ka alam ya'tikum rusulun minkum manzanni ba su zo muku ba amsar kawai shine sun zo ko ba su zo ba shi kenan. amma me nayi me ya shagaltar da ni Allah ba zai karbi wannan uzurin ba kwata kwata haka ba wanda yake da uzuri Allah ya bashi shekaru ya rayu musulmi a cikin musulmi sana sai bai san ƙur'ani ba bai san dokokin Allah ba ba ka da wani uzuri a gaban Allah ba uzurin da za a iya karɓa akan wannan da uzurin kawai shine ka aja komai ka nemi sanin Allah ka nemi sanin addinin Allah shi yasa kana shiga kabari tambaya farko akan Allah da annabin Allah da addinin Allah za a tambaye ka ba wanda zai tambaye ka akan kasuwa ko shago ko ofis ko wani abu na rayuwa akan abin da za a tambaye ka shiga farko lahira baka mai da hankali a kai ba to ba kuma wani abu da za ka yi ya amfane ka Daka ayar tana nuna mana haɗarin mutum ya tsauna har a zarge shi akan abin da Allah ya riga ya sauƙaƙe mai hanyar shi sannan abu na gaba wannan ayar tana nuni akan cewa yahudawa da nasara suna wannan hukuncin ne ga mutane a bisa tsantsar san rai da son zuciya ba tare da wani dalili ba shi yasa aka ce hum yatluna alkitab mana ai suna karanta littafi amma kuma abin da suke faɗa ba a littafin yake ba ba littafin ne ya zo da shi ba ba kuma a littafin aka faɗi wannan hukuncin ba amma kuma suka zo suna zartar da hukuncin ga mutane Daka wannan hukunci ne na tsantsar rai da son zuciya shi yasa sai aka kamanta su da kazalika qala ladina la ya'lamuna suna irin abin da jahilai suke jahilai suna faɗan abu da da tsabar san rai da ganin dama ba wani ilimi da za a ce da shi aka dogara haka yadda jahilai suke faɗa da san rai da san zuciya haka su ma yanzu yahudawa da nasara suke faɗan waɗannan hukunce-hukuncen da san rai da san zuciya ba tare da dalili da hukunci daga Allah ba shi yasa a can da suka faɗa Allah ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin in da gaske kuke ku kawo dalili kenan babu dalili babu aya a at-taura babu aya a injila da za su iya kawowa su kare wannan maganar da suke faɗa tsabar san rai ne tsantsa daga duk wanda ya ɗauki addini yana hukunci da san rai a addini cewa mumu ne kaza mumu ne kaza suwa na kaza ne suwa na kaza ba tare da dalili ba na shari'a to wannan yayi kamanceceniya da yahudawa yayi kamanceceniya da nasara a wannan babu shine isdarul ahkam an hawan wal asabiyya kawai san rai da kuma eh, me ake cewa da kuma ra'ayin riƙau da san kai ya sa ka rinƙa ma mutane hukunci da ba ka da dalili daga Allah ko manzan Allah ya sa daga cikin hukunce-hukunce mafi haɗari shi akwai hukunci da kafirci a kan al'umma cewa wane kafiri ne wannan hukuncin Allah ne da manzan Allah babu wanda yake da wannan ahaliyar wanda Allah ya kafirta shi kafiri ne wanda manzan Allah ya kafurta shi kafuri ne amma ɗorawa akan wani ba tare da dalili ba to wannan yana daga cikin nau'i na koyi da yahudawa ana kafurta aiki cewa yin kaza kafurci ne wannan kafurta aiki ne saboda dalili ya tabbata yin kaza kafurci ne amma kafurta ne aiki daban dole sai mun bambanta tsakanin ta aiki duk wanda yayi kaza duk wanda yaje kabari kaza yayi kaza a kabari wannan aikin kafirci ne to wanda da yaje yayi fa yanzu shi kafiri ne ko ba kafiri bane to wannan yana buƙatar shurutut takfir da mawani'ut takfir sharuɗan da sai sun cika ake iya kafirta mutum akwai kuma mawani wanda su kuma ko sharuɗan sun cika idan aka samu waɗannan mawane ɗin su kuma za su hana a kafarta mutum to sai ta kalli shuru, ta kalli mawani sannan kuma sai an nemi wanda ya cancanta a matakin ijtihadi ya iya yin ijtihadi ya ɗora wannan kafircin akan mutum ba kowa ne zai iya yin wannan hukuncin ba ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أهل الاستنباط أهل الاجتهاد والاستنباط أتكم معلمي سوني سكي إيين ونن أيكن ستبتر دوانا يا كافرتا amma karatunka bai je ko ina ba kai a iya karatun baka kai matsayin ijtihadi ba ma ballantana ka kai matsayin ahalul istinbaq a cikin mujtahidun ballantana kai hukunci akan wayannan masail din masu hadari a cikin al'umma to ka tsaya iya matsayin da Allah ya aje ka ba wanda zai kama ka ya ce me yasa baka ce wa na kafiri bane za kama ka akan wannan amma za a kama ka me yasa ka ce wa na kafiri ne sai ka ba da dalili sai ka ba da hujja ranar alkiyama za ka tsallake ka kowa ya tsaya a matsayin shi da Allah ya aje shi ya yi ƙoƙarin kuɓutar da kan shi tukunna daga azabar Allah ya ƙoƙarin hawa hanya madaidaiciya a karan kan shi tukunna kafin ya koma ya waiwayi wasu da hukunci a kansu kai ɗin karan kanka kai ne abin tambaya a gaban Allah sai an fara tambaya akan kanka tukunna kafin magana a kan wani to yi ƙoƙari ka tsarkake kanka ka gyara kanka ka inganta kanka tukunna kafin ka tsallaka zuwa ga wani domin kafin ka gama inganta kanka ɗin ma watakila rayuwar taka ta ƙare kenan sai ka a akan hanya ta gyara da neman hanya madaidaiciya wannan ayoyin duka suna nuna mana wayannan matsaloli masu matukar muhimmanci wanda ya kamata mutum ya faɗaka da su ba Allah kawai yana ba mu labarin Yahudawa da Nasara mu ji mu wuce bane Allah yana ba mu labari ne a matsayin littafin na wahayin mu ne mu kuma mu ɗauki darasin da za mu iya ɗauka a ciki to wannan shine abinda ta kaɗan daga cikin abubuwan da wannan aya ta kunsa kuma wannan zai zama shine karshen darasin mu na wannan shekara insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan idan Allah ya kai mu da rai da lafiya shekara mai zuwa sai mu ɗora daga kan aya ta ɗari da goma sha hudu kamar yadda muka faɗa a farko suratul baƙara gaba ɗayanta maudu'in da take magana a kai shine ta Allah da bauta mun ji duka abubuwan da aka ɗauko tun daga farkonta ta kasa mana mutane akan bautar Allah zuwa gida uku su ne masu taƙawa ula'ika ala hudan min wa ula'ika humul muflihun sannan sai kafirai tsantsa innal ladina kafaru sawa'un alaihi, sannan sai munafikai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil wa ma hum bimu'minin da aka a cikin bauta dole ɗayan bi ukun nan za ta samu kanka a ciki ko ka zama cikin muminai ko ka zama cikin kafirai ko ka zama cikin munafukai wannan shine kashe-kashen da Allah ya raba mutane a ubudiyya daga nan sai aka kawo mana asalin tarihin fara bauta ta ɗan adam da aljanu shine magana akan halittar annabi adam wa qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa aka ba mu umarnin farko da aka fara ba Iblis da umarnin da aka ba annabi Adamu na hani da bishiya da kuma ubudiyar da aka ɗora musu ta wannan lokacin. Da yadda wannan matsalar ubudiyar ta haifar da dawowanmu duniya gaba ɗayanmu. Aka kuma ɗora mana bautar da ake so mu ci gaba da yi a duniya. Wanda ya bi hanyar bautar ta daidai zai koma inda aka fito, wanda kuma bai bi daidai ba zai koma wani gidan daban. daga nan sai Allah ya fara ba mu labarin bauta masu mutane da suka kangare ma bautar Allah idan mutane kashi biyu ne akwai wanda suka kangare ma bautar Allah akwai kuma wanda suka bi bautar Allah sai aka ɗauki misalin na waɗanda suka kangare shine tun daga can Allah yake ta ba mu waɗannan labaran na bani Isra'ila har nan ɗin nan duka kissa ne akan waɗanda suka ƙi bin hanyar bautar ta gaskiya sai an gama da wannan ne sai a zo a ba mu labarin waɗanda suka bi bauta ta gaskiya su kuma ga misalin su ga labaransu wa idh tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna a ba mu annabi ibrahim da yadda ya bi Allah ya miƙa wuya ga bautar Allah daga nan sai a gama bagana akan labari na mutane da akan bauta sai kuma a shiga wani babin wanda yake da alaƙa da bauta wanda duka yana nuna mana suratul baqara a haɗe take abu ɗaya ne baya rabuwa isso ne da duk wani labarin da zai zuto yana da alaƙa ne da matsalar ubudiyya din da bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai haka muna fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya sa ƙur'ani ya zama ceto gare mu duniya da lahira Allah ya fahimtar da mu ma'anonin alƙur'ani kuma ya ba mu ikon aiki da abin da ayoyin suke ɗauke da su Allah kuma ya tashe mu tare da ma'abota alƙur'ani a ranar alƙiyama tare da tawagar manzon Allah sallallahu alaihi da sauran annabawa da shahidai da siddiƙai da sauran waɗanda suka yi shahada akan ɗaukaka addinin Allah Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya zaunar da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya lafiya ya kare mu daga duk wani sharri da bala'i da yake fuskantar al'umman musulmi a waje ko a cikin gida da kuma ko ina a duniya gaba ɗaya Allah ya taimake mu ya shiryar da mu ya shiryar da shugabanninmu ya zaunar da ƙasarmu lafiya ya inganta mana ƙasarmu mu da abin da gaba ɗaya da kuma inganta mana shugabanninmu ya ba mu jagorori wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أم باء ربئه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله wannan tafsir yau dai kamar yadda malin ya gabatar yau ne rana ta ƙarshe a wannan wata ta Ramadan saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba a taƙaice ba tare da ɓata lokaci ba a taƙaice mun san wannan wata akwai abubuwa ayyuka da aka gabatar a wannan masallaci na daga ciki shi ne aikin upgrading sola wato a ƙarfafa batirin da ake da shi a ƙasa na sola wanda yake an nemi naira miliyan biyu da dubu da hamsin to alhamdulillah ana kikita ka wajen tara wannan kuɗi sai aka sami bayan allah ajiya sun turo da miliyan biyu bayan kuma dama an kusan kai ga gaci sau saboda haka ana kan wannan gaban dama an so a shiga gaba na biyu shine abin da ya shafi kwanan masallaci rufin masallaci aikin sola da ake yi a sama tattaka kwanan da ake yi sai zaman to kwanan ya samu illa to dama da zaran damuna ya sauka ruwa zai zai sauka kan wannan POP din kuma Allah da ikon shi sai ya kawo ruwa shekaran jiya kenan to wannan ruwa sai ya taba wannan har ma ruwa ya zuba a cikin masallaci to sai zama shi ma aiki ne na gaggawa saboda haka an yi estimate abubuwan da za a kashe ga baki daya 481 alhamdulillah sai aka samu bawan Allah a wannan unguwa mu kuma a cikin kwamitin masallacin memba na kwamiti ya ba da wannan kuɗi a ranar da aka tattauna shekaran jiya saboda haka aikin zai gudana ne bayan wancan aiki da ake gani da can wajen kofar shiga a ofis ɗin malam wannan aiki shi kuma an yi tunanin cewa mai kuma aiki hawa saman kwano ana aikin sola ko a wani aiki da sauransu a mai da su can kawai su zama rumfa za a iya ma fakin mota a wurin saboda haka aka ɗauki wancan aiki shi ma kusan aiki ne na kusan dubu ɗari hudu shi ma dai a cikin asusun na masallacin waɗanda kuka tara wannan shi ma aka ɗauka aka ci gaba da wannan aiki saboda haka ana sa rai gobe za a kammala shi a a ciro wannan solar panel suna mai da su can sannan kuma aikin kwanan shi ma a ci gaba da yin shi a shi kuma batar ɗin tun da har an samu kuɗin shi ma ga shi nan yanzu in Allah ta gobe za a kawo batar ya zama an samu batar guda biyu kenan ana kan haka kuma a siki usman musa shugaba sai ya kawo akwai generator babba a gidan shi wanda tun da aka tare a gidan yanzu suna kwana da generator sai ya zo yake to ya kamata a zo a janyo wutan zuwa nan alhamdulillah jiya an janyo wutan ya zo nan wanda yake a masallaci ya shaida a wuta tun da aka kunna shi har ƙarfe shida da safe to wannan shi ma ci gaba ne sannan kuma ɓangaren masallacin mata dama sika ɗaya ne aka cire daga nan cikin masallaci aka kai can yanzu shi ma ya ba da sita guda uku za a sa musu a can duka dai suke usman musa shugaba allah ubangiji ya saka ma kowa da alkhairi sannan sai bangaren ya intikafi su ma akwai bangaren masallacin mata har ila yau saboda masallacin akwai ayyuka da ba a ba to a cikin wannan aikin akwai bangaren bayan su bayan su ba a kammala shi ba da ku don da ya sani ya san mata a masallacin suna ɗan kamar rabawa ne da sauransu wajen neman bayi saboda haka yanzu insha Allah shi ma za a yi aikin bangaren bayin nasu domin su ci gaba da amfani da bayin a can ba tare da mu'amala da maza ba ko kuma ma a gan su kan za su shiga ko za su fita sai kuma bangaren bayan masallacin gaba ɗaya sokawai ɗin shi ma yana da matsala sokawai na cika duk kusan wata bayan wata biyu wata uku sai an kashe wajen dubu arba'in da wani abu shi ma dai aikin gashi nan ai bi sun sa shi a gaba kuma alhamdulillah aikin zai ci kusan dubu ɗari biyu da hamsin a yanzu haka sun tara dubu ɗari da biyar za a yi wannan aiki Allah Ubangiji ya saka mu kowa da alkhairi wannan aiki na masallaci baya tsarewa kamar aiki ne na gidanka kullum maintenance kula da gida dole ne sai ka dinga kula shi ba tana wannan babban wuri haka saboda haka Allah ya saka mu kowa da alkhairi sannan ba tare da ta lokaci ba bari gabatar da sakatare shi ma ya ɗan gabatar da jawabai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai ka gama bayani malam أعوذ بالله na da abin sun ta ba Allah da ya saka da alheri duk wanda suka ba da gudunmawa tun da fara tafsir suna addu'a da musamman dai tun daga kan malam da nan mai jan baki muna addu'a Allah ta'ala ya kada mu da alkhairi Allah ya karba mana wannan karatu da baki da sauran kudurorin muna da kai Allah ya karba mana ya mana jagora sannan abu rubuce kuma akwai tafiya da malam kuriya kuriya ko sauki kenan muna kowa ba ta alkhairi Allah ya sada mu da alkhairinsa ya sa mu ga tafsiri da shekara da zuwa da wasu masu yawa Allah ya dace da mu baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an ja lokaci sosai